Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد Jama'a saurare Assalamu alaikum. Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shirin sana safiyar yau Talata. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin shi da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare.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 kilohertz 9475 za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya ce alaka tsakanin kasar turkiya da iran na karfafa zaman lafiya a yankin yammacin asiya ne yan sanda a kasar kenya sun ce fursunoni uku masu hatsari sun tsere daga gidajen yari mafi aminci a kasar a najeriya kuma za a fara yi wa mutanen kasar rigakafin cutar covid-19 da sauri daga cikin wannan makon. yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin tarayyar najeriya za ta fara shirin yi wa mutanen kasar allura rigakafin cutar covid-19 da sauri daga ranar juma'a mai zuwa kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto shugaban kwamitin shugaban kasa na covid-19 wato mr boss mustapha yana bayyana haka kuma ya ce yana fatan shirin zai kai ga yi wa mutane miliyan 111 nan da ƙarshen watan janairu na shekara mai zuwa wanda kuma shine kashi 50 cikin 100 na mutanen ƙasar labarin ya kara da cewa halin yanzu dai ana da allura kimanin miliyan 51 a ƙasa kuma akwai wasu miliyoyi suna zuwa don ganin an cimma abinda gwamnatin ƙasar take bukata ta cimma cikin wannan lokacin har ila yau boss mustapha ya bayyana cewa za a buɗe wuraren yin allura a dukkanin asibitoci na gwamnati da na masu zaman kansu kasuwanni tashoshin motoci da jiragen sama da makarantu manya-manya don ganin an sauwaƙa wa mutane yin alluran Ali yanzu dai kashi biyu da digo tara cikin ɗari ne na mutanen ƙasar suka yi allurar rigakafin cutar ta corona kuma dukkaninsu imma tsofaffi ne ko kuma wanda suka taɓa kamuwa da cutar ta corona. majiyar jami'an 'yan sanda a kasar kenya ta bayyana cewa fursunoni uku masu hatsarin gaske sun sami damar tserewa daga gidajen yari mafi aminci a kasar a litinin kuma ta yi tayin ba da kudade kyautar dala amurka 536 ga duk wanda zai taimaka wajen ganin an sake kamo su kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto daraktan bincike na manya-manyan laifuka na kasar kenya yana cewa mafi hatsari daga cikin fursunonin uku shine muhammad ali kabir wanda aka yanke wa hukuncin daurin shekaru 41 a gidan kaso saboda harin ta'addancin da aka kai a jami'ar garissa a shekara ta 2015 wanda ya kashe mutane 148 mafi yawan su ɗaliban jami'ar sauran biyu kuma wa'anda suka tsere daga kurkuku mafi tsaro na mamiti su ne joseph juma odhiambo wanda aka ɗaure saboda laifin ƙoƙarin haɗa kansa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab a ƙasar somaliya a shekara ta 2019 sai kuma musharraf abdallah wanda aka kama a cikin wa'anda suka yi ƙoƙarin kai wani harin ta'addanci da bai sami nasara ba a shekara ta 2012 ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya dai ta ɗauki alhaki kin kai harin jami'ar garissa wanda shine harin ta'addanci mafi muni da aka kai wa kasar tun bayan na ofishin jakadancin amurka a shekarar 1998 al-shabab dai tana son kasar kenya ta janye sojojinta daga rundunar tarayyar afirka da take yakar su a cikin kasar su shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya tabbatar da cewa dangantaka ta kudda tsakanin kasar turkiya da iran ta samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin inda ya yaba da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna a yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen ƙasar turkiya mevlut kabusoglu a jiya litinin shugaban ƙasar iran ɗin ya bayyana cewa raya dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu musamman a fannin ciniki da tattalin arziki na da moriya mai yawa ga ƙasashen biyu inda ya ce ya kamata a sauya haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu zuwa haɗin gwiwa na matakin ƙasa da ƙasa kuma irin wannan mu'amala za ta yi tasiri a cikin siyasar ƙasa da ƙasa da kawo daidaito a duniya idan an yi la'akari da muhimmanci da matsayin ƙasashen biyu a wannan yankin masu sauraro labaran duniya suna zama kuna ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran bankunan saudiya da qatar ne a kan gaba a jerin manya-manyan bankunan musulunci mafi karfi a duniya a cewar wani rahoto da asian banka wani bangare na financial time da ke buga labarin kudi na duniya na wata-wata da jerin manya-manyan bankunan duniya a kowace shekara bankin arrajhi na saudi arabia yana matsayin bankin musulunci mafi girma kuma mafi karfi a duniya bankin yana da kadarori na dala amurka biliyan 125 a shekara ta 2020 sannan kuma jimillar kadarorin manyan bankunan musulunci 100 a duniya a shekara ta 2020 sun karu da kashi 12 cikin 100 manyan bankunan musulunci guda goma sun hada da uku daga saudiya uku na kasar qatar biyu na turkiya da ɗaya na kuwait da kuma ɗaya na pakistan bankin arrajhi yana da alaka mai karfi da yawancin cibiyoyin hada-hada kasuwanci ta kudade a duniya kuma ya sami ci gaba na kashi 22 cikin 100 a bangaren kadarori bankin musulunci ta katar wato qib a takaice shi ma ya zama banki mafi karfi na kasar qatar kuma bankin musulunci na biyu mafi karfi a duniya a jerin bankunan asiya a shekara ta 2021 shugaban mulkin sojal gini mamadu damboyo ya ce kasarsa za ta iya magance matsalarta da kanta kalamansa na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar ecowas ta tsananta matsayinta kan gwamnatin sojojin ƙasar ta gini gidan rediyon faransa ya ba da rahoton cewa ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas a takaice ta dakatar da ƙasar gini a matsayin memba a ƙungiyar tare da laftawa manya-manyan jami'an sojojin ƙasar takunkumi saboda juyin mulkin da suka yi a ranar biyar ga watan satumba wanda ya kawo ƙarshen shugabancin alfa ya a kasar tuni dai kungiyar ta yammacin afirka ta nada jakada zuwa kasar gini tare da bukatar gudanar da zaɓe cikin watanni shida masu zuwa domin ma da mulki ga farar hula masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. a gaida tahir amin da ya karanta labaran duniya to yanzu kuma sai su shi na muleka jaridunmu na yau. ga jaridunmu na yau. Jama'a saurare Assalamu alaikum ba tare bata lokaci bari mu leƙa da da ake bugawa tare da Najeriya da kuma wasu da ake bugawa ƙasashen mu nahiyar Afirka. To masu da farko mun fara da Framing Times ta kawo labarin cewa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta himmatu sosai wajen ganin an samu karancin yara ƙanana ko kuma yara waɗanda ba sa zuwa makaranta a Najeriya. wani magana tana kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai ba da shawara kan inganta rayuwar marasa galihu a Najeriya Maryam West ta sanar. An fitar da sanarwa ne ta hannun hadimar West din a fannin yada labarai wato Justice BBA. West ta yi bayani ne a wurin taron bayar da horo na makonni uku ga matasan da suka kammala digiri su 500 a jihar Gombe. Matasan dai an kuma musu horo ne a na ARCP inda su ma idan suka koma gida za su tashi tsaye wajen kokarin ganin an bunƙasa ƙarin yara da ba sa zuwa makaranta ya zama suna zuwa makaranta. Cikin shekara ta 2018 wani bincike da hukumar kula da asusu da ƙananan yara ta Masar Ɗinkin Duniya UNICEF ta gudanar ya nuna Najeriya ce daya a duniya wajen yawan yara da ba sa zuwa makarantar firamare. An ba da adadinsu zai kai akalla yara miliyan goma sha biyu. To sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa ɗan kabilar Ibo ya fi dacewa ya zama shugaban ƙasa a Najeriya a shekara ta 2023 in ji ƙungiyar 'yan Arewa. Ƙungiyar Arewa mazauna yankin kudu maso gabashin ƙasar nan wato yankin kabilar Ibo ta yi kira ga 'yan Najeriya da su 'yan kabilar dama waninsu ya shugabanci Najeriya a shekara ta 2023. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Muhammad Umar ya yi wannan roƙon ne a taron manema labarai da a gudanar a garin ummu ahiya umaru ya ce a cikin manyan ƙabilun ƙasar nan 'yan ƙabilar iba ne ba sa nuna bambanci da kyamar bako sun rungumi kowa a matsayin nasu sun rungumi kowa a matsayin nasu ne roƙona shine a ci gaba da samun haɗin kai tsakanin mutanen ƙasar nan sannan kuma ina yin kira ga 'yan najeriya su taruri guda a haɗa kai gaba ɗaya a mara wa ɗan ƙabilar ibo baya ya shugabanci ƙasar nan a shekara ta 2023 Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya da kuma bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a kan yadda suke kallon lamuranta fuskoki daban-daban. Shirin namu ne da Allah dai zai dubi ne akan batun shirye-shiryen komawa zaman tattaunawa a birnin vienna na kasar austria akan shirin iran na makamashin nukiliya wanda zai hada bangare daban-daban da suke cikin wannan yarjejeniya wanda ake tsarin gudanar da taron a ƙarshen wannan wata na nuwamba da muke cike wani dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu zan jagoranci ragamar gabatarwa yanzu haka dai ana shirin komawa kan teburin tattaunawa tsakanin iran da kuma kasashen da suka rataba hannu a kan yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa a kan batun shirin iran wanda hakan ya hada da bangarori na kasashen yammacin duniya daga ci kuwa har da kasar birtaniya gami da faransa da kuma kasar jamus sannan kuma da hukumar makamashin nukiliya baya ga hukuma da bangaren majalisar ɗinkin duniya sannan sai kuma bangaren rasha da china waɗanda su ma bangarori na cikin wannan yarjejeniya a zaman tattaunawar na birnin vienna wanda zai hada bangaren kasashen turan ne da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya za a tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi batun shirin irin na nukiliya da kuma abubuwan da aka cimmawa da kuma yadda za a aiwatar da abin da aka cimmawa a yarjejeniyar da ta gabata a nata bangaren kasar ta iran dai ta kafa sharaɗa dangane da yadda tattaunawar za ta kasance da kuma abubuwan da za ta mayar da hankali a kan su matukar dai ana son tattaunawar ta yi armashi daga cikin abubuwan da iran ta kafa a matsayin sharaɗi shine ya ɗauke mata dukkanin takunkumai wanda gwamnatin kasar amurka ta dora mata waɗanda suke da dangantaka da shirin ta na nukiliya wanda donald trump ya dora mata da kuma waɗanda aka sanya mata kafin wannan lokaci ba ga hukuma iran ɗin ta bukaci amurka ta dawo a cikin wannan yarjejeniya domin kowa a halin yanzu amurka ba bangare ce na wannan yarjejeniya ba saboda haka ba ta da haƙƙin cewa upan dangane da abin da yarjejeniya ta kunsa sannan kuma wani batu wanda kasar iran din ta sanya shi a matsayin sharaɗi shine cewa amurka idan ta sake dawo a cikin wannan yarjejeniya to za ta amince da ka'idoji da kuma sharaɗa waɗanda za a gindaya mata da kuma ɗaukar alkawali cewa ba za ta sake fita daga cikin wannan yarjejeniya ba idan kuma ta fita to akwai abubuwa waɗanda za su biyo baya wanda dukkanin ɓangaren yarjejeniyar za su cimma matsaya a kansu. su a nata bangaren gwamnatin amurka a mataki na farko dai ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimmawa a tsakanin kasar iran da kuma kasashen turai kan komawa kan teburin tattaunawa dangane da shirin iran din na makamashin nukiliya tun bayan da amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya a ƙarƙashin shugabancin donald trump a shekara ta 2018 iran din ta baiwa sauran kasashen turai waɗanda suka rage a cikin wannan yarjejeniya wa'adi na cika alƙawalan da suka ɗauka waɗanda suka riga suka rataba hannu a kan su a cikin wannan yarjejeniya kamar yadda dukkanin sauran ɓangaren yarjejeniyar suka rataba hannu a kan waɗannan alƙawalla to sai dai bayan shuɗewar wani tsawon lokaci wanda iran din ta bayar da wa'adi ga kasashen turan kasashen turan ba su aiwatar da ko ɗaya daga cikin alƙawalan da suka ɗaukarwa ƙasar ta iran ba daga ce kuwa har da buɗe hanyoyi na hada-hadar kuɗaɗe na bankunan ƙasar iran da kuma sauran bankuna na ƙasashen yammacin duniya baya ga kuma buɗe hanyoyi na harkokin kasuwanci da cinikayya da dai sauran al'amura waɗanda aka cimma matsaya a kan su a tsakanin iran ɗin da kuma sauran ɓangarori na ƙasashen turai waɗanda suka rataba hannu kan wannan yarjejeniya saboda rashin cika alƙawla daga ɓangaren ƙasashen turan wannan ya sa iran ɗin ta fara ɗaukar matakai ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ta yi alkawali cewa matakar dai kasashen turai ba su cika alkawalin nasu ba to ita kuma za ta ɗauki wasu matakai dangane da abin da ya shafi yarjejeniyar da kuma aiki da ita iran ta ɗauki matakai kimanin guda biyar ɗaya bayan ɗaya wanda kuma dukkaninsu akwai tazara ta 'yan watanni a tsakanin matakan waɗannan matakai dai dukkaninsu matakai ne na jingina wasu ɓangarori na yarjejeniyar ta nukiliya inda iran ɗin takan yi gaban kanta wajen aiwatar da abin da take ganin cewa shine maslaha gare ta da kuma shirin nata da kuma al'ummar ta baya ga kuma iran ta ɗauki wasu matakan waɗanda suka hada da ƙara yawan sinadarin uranium wanda take tacewa wanda ya kai zuwa kashi 20 cikin 100 wanda a bisa yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa iranian wanda iran za ta tace ba zai wuce kashi 5 cikin 100 ba ta ma kama rashin cika alkawalla daga bangaren kasashen turai din iran din ta mayar da shirin ta ya koma na tace sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 wanda kuma shine abin da kasashen yammacin turai suke ji mu tsoron cewa iran din za ta yin amfani da hakan wajen kera makaman kare dangi a lokacin da iran ta fara aiwatar da wannan shiri ya ɗauki ƙanƙanin lokaci ne fiye da yadda hukumar makamashin nukiliya ta duniya da ma sauran kasashen turan suka yi tsammani domin kuwa sun ɗauka cewa iran ɗin za ta ɗauki tsawon watanni kafin ta kai ga matsayin tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 wanda kuma a cikin 'yan makonni ta kai ga wannan mataki bayan da iran ta kai ga matakin kashe 20 cikin 100 na sinadarin uranium da ke dacewa ta kuma sanar da cewa bisa la'akari da bukatar da take da ita na sinadarin uranium ta ce domin gudanar da wasu ayyuka na musamman musamman a bangaren ayyuka na kiwon lafiya da kuma ayyuka da suka shafi makamashi da kuma karfin wutar lantarki wannan ya sanya dole ta kara yawan sinadarin uranium din nata zuwa kashi 60 cikin 100 wanda kuma a cikin 'yan watanni kaɗan bayan haka uranium da iran take tashewa ya kai kashi 60 cikin 100 wanda kuma ta bayyana cewa idan tana bukata a cikin kankanin lokaci ma za ta iya kai shi kashi 90 cikin 100 baya ga haka kuma wani matakin wanda iran ta ɗauka shine hana jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya sanya ido a wuraren da take gudanar da ayyukanta na makamashin nukiliya musamman ma manyan cibiyoyinta na bushahar da kuma fardo waɗanda su ne manyan cibiyoyin da iran ɗin take gudanar da ayyuka na musamman ta fuskatin tace sinadarin uranium to dukkanin waɗannan abubuwa da matakai da ƙasar ta iran ta ta ɗauka ɗaya bayan ɗaya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin cewa sun tilasta kasashen yammacin turan amincewa da a sake komawa kan teburin tattaunawa tare da kasar iran din da kuma yin dubi a kan sharaɗin da ta gindaya. amurka dai tana ƙoƙarin ganin cewa ta yi amfani da wasu hanyoyi na yin matsin lamba a kan kasashen turai musamman ma irin su birtaniya da faransa da kuma jamus da kuma ita kanta hukumar makamashin nukiliya ta duniya domin samun wata dama wadda za ta kange iran daga dora mata sharɗan da ta ayyana tun daga farko wanda amurka tana son a cimma wannan yarjejeniya tare da iran to amma ba tare da iran ta samu gagarumar nasarar da take bukata a wannan yarjejeniya ba a nasu ɓangaren kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya musamman ma na yankin tekun fasha waɗanda wasu daga cikinsu sun kashe biliyoyin daloli domin ganin cewa sun kawo cikas da tarniki dangane da batun shirin iran ɗin na makamashin nukiliya da kuma sanya amurka ta ci gaba da ɗorawa iran takunkumai domin karya tattalin arzikinta suna a cikin wani yanayi na zaman ɗarɗar domin rashin sanin abin da zai faru a tattaunawar da za a gudanar a ƙarshen wannan wata na nuwamba da muke ciki baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen yankin na tekun fasha waɗanda suke da kyakkyawar alaka da ƙasar ta iran sun bayyana gamsuwarsu da yadda wannan tattaunawa za ta gudana da kuma irin shirye-shiryen da ake yi a kanta musamman ma dai ƙasar qatar wadda ta kirayi sauran kasashen larabawa da su bayar da haɗin kai da goyon baya domin ganin cewa wannan tattaunawa akan batun shirin iran na makamashin nukiliya tsakaninta da ƙasashen turai da kuma rasha gami da china da majalisar ɗinkin duniya da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta samu cimma nasara domin kuwa a cewar gwamnatin kasar qatar matakar dai aka samu nasara a wannan tattaunawa da fahimtar juna a tsakanin iran da kuma waɗannan ɓangarori to hakan ba zai takaita ga ƙasar ta iran ba kawai zai zama nasara ce ga dukkanin ƙasashen yankin domin kuwa hakan zai taimaka wajen samun fahimtar juna da kuma kawo ƙarshen ɗarɗar da wasu ƙasashe suke yi dangane da shirin iran na makamashin nukiliya domin kuwa hakan zai bayar da dama ga hukumar makamashin nukiliya ta iaea e da sanya ido a bisa wannan yarjejeniya akan dukkanin shirye-shiryen na iran na makamashin nukiliya da take gudanarwa a cibiyoyinta masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa koma dai yaya lamarin ya kaya ƙasar iran ɗin ce dai ta nasara domin kuwa an amince a koma teburin tattaunawa ne akan batun shirin ta na makamashin nukiliya bayan da ta ya sharaɗa wanda kuma ƙasashen turai suka amince da su daga cekuwa kuwa har da ayyana lokacin da za a koma wannan tattaunawa na ranar 29 ga wannan wata na nuwamba baya ga haka kuma kasar ta iran ita ce ta bayyana abubuwa waɗanda tattaunawar za ta mayar da hankali a kan su musamman batun cire mata takunkumai da kuma sharɗan da ta ɗora wa amurka na komawa cikin yarjejeniyar da kuma amincewa akan cewa ba za ta sake ficewa ba idan kuma ta sake ficewa daga yarjejeniyar to za a ɗauki matakai na bai ɗaya tsakanin dukkanin ƙasashe mambobi na yarjejeniyar a kan ƙasar ta amurka wadda kuma a bisa dukkanin waɗannan sharaɗa aka amince a koma wannan tattaunawa. to jama'a masu saurare don ne maka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma lokaci ya zan koma a gefen haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuh gidan rediyo biyu wacce Hausa mai magana su habiba wa ila likita daga kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar nijar Farko za mu yi tsokaci akan tahiyar mai girma shugaban kasar sa Alhaji Bazu Muhammad wajen wannan taro da aka yi na kasashen duniya ko in ce na kasashen Afirka kan kasar Libya. Mu dai muna fatan Allah ya kawo mu zaman lafiya mai ɗorewa kasashen mu na Afirka baki ɗaya. Me amma ne nake gani bai da alaka a ce za a yi taro saboda ƙasar afirka kuma ba za a yi taron afirka ba sai an tahi a kasashen turawa sannan ne a ce a can za a yi taron ina ganin abin kamar akwai lauje cikin daɗi hakan yana nuna cewa ba wai abin da kasashen afirka suke so su yi ba ne za a da shi sai dai abin da su turawan suke so idan abin bai yi daidai da ra'ayinsu ba to ni na ganin babu wata matsaya da za a cimma akan fatan da muka dai ubangiji Allah kai mana karshen wannan eh, mulkin mallaka da turawan yamma suke yi kuma ubangiji Allah ya zama da kasashen mu na afirka lahiya mai magana sahaba wa ila likita daga jihar مرٹھی پر نکا جس نہیں assalamu alaikum warahmatullahi gidan rediyon musulunci na iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to ayo ina son ne ku ni dama domin in yi kira ga yan uwana yan nigeria da ya don lokacin siyasa ya zo su rinka taka tsantsan wurin gudanar da harkokin siyasa duba da irin yadda za ka ga yan siyasa idan aka zaɓi su ko kuma ya ce idan aka tura motar siyasa sai ta tashi ta watsa mutum ƙasa to saboda haka ba a ce ba a siyasa ba amma mutum ya san wanda yake yi baya ga haka kuma a zaɓi wanda yake yana hadda kice wuta ba wai wanda zai baka abu wanda bai taka kara kara ba kai zaɓe yini daya ka lalata wayannan kuɗaɗen amma sai kai shekara takwas ko hudu cikin wani yanayi na gode kware gidan rediyon musulunci na yaran suna na haɗa mai kwamfuta mai yama ina kiran ku daga nan jihar kebbi najeriya Salamu alaikum ta'ala barkatu biyo hausa zan yi kira ga manya-manya ma'ikwanta na nan ja da magaram kamar su sarki gwamna dagaci magajin gari ya kamata su rinka ƙauye karkara karkara suna ganin abubuwan da ke wakana saboda mu nan ƙauye ne alhali mu ruwan jigawa ko ruwan sha bai ishe mu ballantana a ce a yi mana dam mu wanda za mu rika yawan zama gida muna yin kasuwanci ya kamata a duba lamarin nan na mai magana a ɗahiru mangal daga nan ruwan shigawa da magaram jamhuriyar nijar sai na ji daga gare Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Jamhuriyar Musulunci. kuna magana da lawa alhaji abbali a gadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan sabon gwamnan da aka kawo muna na agadas lalle ya zo kuma ya kama aiki To abinda muke fata allah ya ba shi iko na sarke nauyin da aka dora mai amma fa sai ya yi da gaske sai ya yi tsaye tsayuwar daka saboda akwai matsaloli kasa birjik in ka ɗauka hanyar ga zuwa jado ko zuwa turku akwai yawan tartare bisa wannan hanya sannan cikin gari ma ana yawan kwacen motuna kenan don haka sai ya yi da gaske Wanda za su taya shi aiki kuma ya nemo jajirtun mutane waɗanda za su rinka gaya mai gaskiya duk da yake ya zama al'ada ga 'yan siyasa mu na afirka duk wanda ke gaya musu gaskiya to a matsayin makiyi suke ɗauka shi shi kuma alhali ba haka ba ne. saboda wanda ke son ka ne, zai gaya ma gaskiya dan ka gyara ubangiji allah ya ba mu ikon gyara gaba ɗaya ina godiya ya lawa alhaji abbali a gadas niger Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu ta Hausa barkanmu da war haka mai magana Lawali Alu daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayina yau zai ne dangance da taron da aka gudanar kan sauyin yanayi wanda manyan kasashen duniya suka jagoranta da wasu kasashe na Afirka. To a gaskiya wannan taro kusan zamu iya taro ne na tsintsiya ba shara. ko kuma taron shan shayi saboda su manyan kasashe na duniya dukkanin babban kalubalen da ake fuskanta dangance da wannan matsala su suke haddasa shi amma kuma wurin fuskantar matsalolin mu kasashen afirka mu muke cin kwakwa a cikin dangance da sauyin yanayi maimakon su mayar da hankali na tallafa ma kasashen mu kasashen afirka ta yadda za mu fita daga cikin wa'annan matsalolin da sauyin yanayi ke kawa to koyaushe sai dai a zo a yi taro a shan shayi a watsi a yi ta mai mai da kanci kawai wannan ba zai haifar da dama mai ido ba fatan kasashen mu kuma za su gane Assalamu alaikum sashi wasu cimi magana bubai man jama'a balwa daga nan jihar Adama tare tarayyar Najeriya. A alalaki ga ina amfani da wannan dama wajen mika jaje da kuma taziya ga dangi da kuma iyaye da kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar a bisa rashi da aka yi sakamakon gobara na makarantu a garin maradi wanda gobaran ya kasance a akalla kashi biyu a muna fata waɗannan ɗalibai allah ji ya ramce su ya karɓi uzurinsu a ina amfani da wannan dama wurin yaba a gwamnatin nijar bisa ɗaukan mataki na gaga da ta na haramta dukkan makarantu na zanannaki muna fata hakan zai kawo sauya harkar ilimi ya kawo ƙarshen irin faruwan gobara makamancin haka Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ne na naku Hassan Talbot George Patiskum. Ina so na yi amfani da wannan dama me addu'a da fata na gari a bisa wannan budget da ake karantawa a jihar Yobe a yau. Muna addu'a da fata na gari a mai girma gwamna His Excellency Honorable Alhaji Mai Malabu ne. Allah sa wannan budget din da za a yi amfani al'ummar jihar Yobe. Allah sa wannan budget din da za a yi ya taimaki talakawa a ciki. Wannan budget din a samu matasa su samu guraben ayyukan yi. daga karshe ina wa addu'a da fatan alheri a excellency governor of Ibe state honorable alhaji mai malabuni daga mai sauraron kwasan talba george potoskum daga garin potoskum a jihar yoban nigeria ku huta lafiya na gode assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai magana isu ne maɗaɗɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗɗe da magaram ina so ku bani dama in jajanta wa yan uwanmu yan jihar tilaberi ganin yadda tashe-tashe hankula ya mai da wajajen nan kango sabida yau a jihar tilabiri hakikanin gaskiya yan gudun hijira kansu suna cikin wani hali kuma yana da kyau yan uwa masu hannu da su ne yan nijar da ma makwabta masu hannu da su ne su kama taimaka haka yan jihar talabiyar mai ganin yadda ba a bar su noma ba yan ta'adda ba su bar su noma ba domin su samu abincin cima da bakin su kuma gashi ba a bar su suka zamna ba kenan kuwa suna da bukatar taimako na tsaro da taimakon kayayyakin abinci da kayan masarufi da fatan wannan kira na je ga gwamnati da masu hannu da shuni saboda yau duk dan gudun hijira duk taimakon da za ka ba shi ko ma kaɗan ɗin shi yana jin daɗi kuma ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi da fatan allah sa ni kiran namu ya kai kunnuwan da aka yi domin su da fatan allah kamu zaman lahiya kasashen nan namu na nijar da najeriya da ma kasashen mali da kasashen mu da ecos na gode biyu mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in Hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Shirinmu na gaba shine shirin na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya shirya kuma zai gabatar. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu saurare, salamun alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. barka mu zaka sadawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawararinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nuni da ke zuwa muku daga nan radion boh da ke binin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan lokaci tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshensa don jin abin da yake dauke da shi a cikin shirin namu na yau ba mu gushe ba za mu ci gaba da sauraron wani shiri ne da muka somo da malam musa adam mai nagi daga garin jos ta ƙasar nigeria wani tsohon malam makaranta yau malam zai fara ne da batun zaman aure malam in ka shirya bismillah assalamu alaikum kamar yadda bayanin baya ya gabata cewa wannan aya ta suratun rum tana nuna irin yadda ya kamata ku zauna da kuma hikimar allah ta'ala da ya yi na abin da ya shafi auratayya mace da namiji idan ba ku kokarin kuka samu ma kanku waɗannan abubuwan da allah ta'ala ya ambata ba cewa ya yi yana daga cikin ayatin abun mamakin ayoyin Allah na abun al'ajabi Allah ya halitta maku daga jikinku a zawajin mata aure nan malamin tafsiri sun yi bayani mai zurfin gaske ba shi nke son kowa ya koma tafsirinsa na mazhabar ba zai gani amma alhaji shahid nan, wanda nake son in kai mu anan litaskunu ilaiha wato don ku natsu ku mazaje damiru yarjo ilal rijal litaskunu ilaiha don ku samu zaman natsuwa zuwa gare ta wannan matar da Allah ya sa ka auro ka bi ka'idojin musulunci don ka samu natsuwa wannan yana nuna cewa wanda bai samu ya aure ba yana lafiyayye kwakwalwa da hankali da abin da zai iya cire da ita yaƙi yin aure to hankalinsa kaɗan ne ya sa ma duk al'ummai kowa ba musulunci ba ko a shugabanci in an ce wannan 'Goro ne ya zama muku shugaba ko karamin sarauta ne daga kansila zuwa ciyaman tsarin sarautunmu na wannan zamani na siyasa ko mai anguwa a ce ba shi da mata to za a ji al'umma a duniyar hankali suna kyamansa cewa wanda ya kasa ya ajiye mace mulki ta ya zai iya mulki mutane dubbai mai anguwa ko kansila ko ciyaman ko gwamna ko dan majalisa har zuwa ga shugaban kasa kun taba ku je a duniyar hankali an ɗaukaka wannan za ka samu da yawa wani ko bai da mata nan take zai yi ƙoƙari musamman harkar siyasa da an jefe ka da wannan kalma cewa gauro ne filawa bai da lafiya ko ba shi da hankali ko kai bai iya ma ba a ce wanda bai da mata bai da natsuwa kenan in kuka zaɓi wanda bai da natsuwa ina magana saboda haka mata ban al'amari ne tare da su su ne suke cikon hankalin maza in ka kai namiji na gaske a ga lai ka auro mace in ka kai cikakken mutum har ya kai ga wasu al'umma sun yadda ka tafi da iyarsu ka kulle ɗaki da ita ka tafi da ita wani gari ka zauna ai an yadda da ka, kai na tsatsai kenan don ba za a ba da mahaukaci ba wannan kamalar hankali ne a baka ya ta amince maka waliyanta su amince maka ka tafi da ita an yadda ba za ka kashe ta ba za ka cutar da ita kai mutum ne kamili al'insanin kamil ka shiga sharaɗin mutum ba ma maganan ko musulunci a nan ba ka cika ɗabi'ar na ɗan adamtaka a duniyar ɗan adam a koma waye ne ya to in aka baka wannan girma wanda kuma ya rasa wannan ba shi da mata ko gidan haya ka je nema a bai da mata ce kila barawo ne ma ba za a bar shi wanda ya kasa a ce da ina magana a bashi gidan haya gidan haya ma ba ballinta a baka sarauta da ta kula da al'umma al'umma kuma wahalar shugabancin al'umma kullum cikin amma kwayar mace ɗaya ka kasa ya za a baka ya isa kawai a sauke ka ka faɗi a duk abin da kake nema na sarauta saboda haka wannan babban al'amari ne fandishin na neman 'ya'ya tun daga maganar aure da riƙon mata wanda ya gaza riƙon mata ya kasa yin aure to lallai yana da naƙasu a rayuwarsa na ɗan adam ta kamar tukun ba amma ga musulunci ba. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH a nan birnin Tehran inda muke sauraron malam daga nigeria wanda zai tashi ne kan yadda za a kulla auren. da fatan iyalai suna amfana. To Allah cikin hikimarsa da ya ce to auren nan fa ana son lalle ya zama akwai soyayya. Wanda Allah bai na kuma waddatun wara. Kauna da soyayya tsakaninku. jin kai to yayin da wannan aka samu ciki aka rasa wa'annan abubuwa aka rasa soyayya aka rasa kauna fa tun daga nan kun fara cutar da ɗanku ko ƴarku da za ta fito duniyar ɗan adam tun daga duniyar mahaifa kun cuce ta zangonta na biyu ko na uku abin da ya sa na faɗi haka wanda suke da ilimin cewa an yi wani rayuwar alamun zarri to a cikin mahaifa duniya zango na biyu ke in aka fito aka haife ka zango na uku ke barzahu duniyar barzahu zango na hudu duniyar tashin kiyama zango na biyar su ma wasu duniyoyi ne masu faɗin gaske ba a kwatanta sai dai ba shi nake son shiga ba ina bayani cewa muna maganar tarbiyyar yara to in mace tana da ciki to ku daure fa ku yi ƙoƙari ku rayu sakankanin ku a samu ƙauna da soyayya da rahama ya zama kana tausaya mata saboda abin da take ɗauke da shi ba a san wani irin halitta ba ku yi ƙoƙari ya zama ya samu lafiya ya samu natsuwa idan aka samu tana da ciki aka rasa abubuwa kamar haka ya zama na kullum fada kuke babu kauna an samu fada kullum cikin gaba kuke jinin da yake bugawa kwakwalwa daga jikin mace yana kai wajen wannan jinjirin abin da za a haifa kullum jini ne baki wanda yake akwai tashin hankali a ciki babu natsuwa ya za a ku haifu dan da zai so ku tun da kun zuba shi kuna cikin gawa kuna cikin fada kullum yi ba masa an samar da shi a wajen kwanciyar matukun kafin ku ɗiga shi a mahaifa idan ya zama na ba ƙauna ba soyayya yadda ya zo kai me ma kuka ci tukuna samu kwanciyar hankali da ƙauna da soyayya da abinci mai kyau na halal gishi aka producing mani da kuka samu ɗan abinda muke ci fa shi ke cikin hikimar Allah da ikonsa shi ke juyawa ya zama mani daga cikin abin da muke ci ke ci muke sha dole kenan ka samo mata abinci mai kyau don ta samu kai ma ka ci mai kyau ku samu natsuwa na hankali idan aka rasa wannan tun daga maganan kwanciyar nan kafin ku dasa shi aka samu rashin kauna rashin natsuwa rashin soyayya ga yiwa ga rashin ƙoshi ga rashin abinci mai gina jiki aka kuka fara shuka shi kuka fara dasa shi yanzu cikin wahala tun daga day one to fa kun fara cutar da abin da za ku halitta a nan kun fara ɓata tarbiyyansa na lafiyar gangan jiki da hankali don da ya fito lafiya ka kwatanta a hankali shin da wanda ya je misali allah ya sawaɗe wanda ya je ya sha abubuwan maye abubuwan maye ya zo ba kwanciyar hankali da abubuwan da aka ci na mayen su suka haifar maniyin da aka samu sannan ga rashin kwanciyar hankali aka dasa wannan ɗan abubuwan maye mara na wanda yake haram da shi ne aka ci aka sha da shi ne aka kwanta yana wari tana kyama dole dole ya za a yi wannan ɗan ya zama lafiyayye gangan jiki da hankali da ƙira ya fito kyakkyawa gashi fatan jikinsa mai kyau da wanda aka samu natsuwa da abinci mai gina jiki ga soyayya ga ƙauna ga abinci mai kyau lafiyayye ga hankali ga natsuwa za a daidaita su to bari mu tsaya lokaci ya yi mu ci gaba. masu raro gashi dai malam ya bude sabon kunni kan batun tarbiyya to amma lokacin ba zai bari ba daga dai karshe muna yi wa malam musa adam nagi daga jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da kuma lokacin da ya bara duk dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon biyohish da ke nan bin tehran ta kasar iran ni awal kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau wanda hassan barka ya shirya kuma zai gabatar afirka a yau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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla a ƙasar Libya a ranar Lahadi ce ɗan tsohon shugaban ƙasar murgayi Muammar Gaddafi cewa da Saif Islam ya ajiye takardun takararsa a zaben shugabancin ƙasar na watan Disamba da ke tafe. saifullah islam ya mika takardun takararsa a hukumance ga hukumar zaben kasar ta libya a yankin sabaha da ke kudancin kasar kuma shine karon farko da saifullah islam ya fito bainar jama'a zaben shugabancin kasar ta libya na watan disamba wanda ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ana fatan zai kawo ƙarshen yakin da kasar ta fada tun bayan guguwar neman sauyin da ta yi awon gaba da mulkin tsohon shugaban kasar murgaye mu'ammar gaddafi wanda kuma aka kashe a cikin shekarar 2011 saifullah al-islam wanda 'yan bindiga suka kame a watan nuwamba na shekarar 2011 a yankin zantan da ke arewa maso yammacin kasar libya kafin su sallame shi a shekarar 2017 kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc na neman sa ruwa a jallo bisa zarginsa da cin zarafin dan adam To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. El Harun Muhammad masanin harkokin siyasar ƙasa da kasa daga tarayyar Najeriya da farko kuma na farar tambayar sa ne tasirin da tsayawar saiful islam gaddafi take da shi a zaben shugabancin kasar shi yana da tasiri tunda yi kaga mahaifinsa mu'ammar gaddafi ne tsohon shugaban kasa wanda ya dade yana mulki kasar kuma duk abin da ake na kyautatawa gwargwado ya yi yan kasar amma kashi ta haɗa su da turawa suka shiga suka fita sai da suka ga bayansa shi ma ai sai kuna ganin tsayawa takarar shi eh, za ta kawo wani canji eh, a nan libya sanin kowa ne kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc tana neman su ruwa a jallo ya lamarin zai kasance ne Eh, dakta anya yanayin da ake ciki a libya zai iya ba da damar a gudanar da zaɓe cikin lumana har a kai ga rantsar da shugaban ƙasa I aka ce Dr. El Harun a daidai lokacin da aka fara rajistar sunayen 'yan takarar zaben shugaban kasa a kasar ta Libya, kasar Faransa ta kira wani taron kasa da kasa kan makomar kasar ta Libya a gabanin zaben shugabancin kasar na ranar 29 ga watan Disamba. Shin ya za a kalli wannan taron ne na Faransa? Ai wannan taron yana nuna maka kololuwar iya makirci ne da kasashe kamar su rasha da kuma turkiya waɗanda suke da tasu faɗa aji a ƙasar libya ba su baiwa wannan taron na faransa ba wani mahimmanci shin ya za a kalli wannan batu ne Dr. El Harun kamar menene kalubalen da ke gaban 'yan takarar zaben shugaban kasar ta Libya? Dr. El Harun menene mafita game da wannan hali da kasar Libya take ciki? Ismail harun muhammad kenan wani masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya kuma masu sauraro da kuma haka ne ma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. ka iya abin da ya sauke na a cikin shirin namu ganin lokacin da aka ɗibar ma shirin ya kawo jiki zan yi kuma da ku a nan amma kafin na amma don tahir amin da ya kasance labaran duniya ni da na kasance ta da ku nake cewa kuna gayyatar ku zuwa shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.